وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين القريون da suka butulce wa ni'imar Allah a kansu suna suka wuce gona da iri cikin zunubi da sabo sai muka aiko musu da azaba muka hallaka su da ita waɗannan wuraren zaman su ne sun rushe mutane suna bi ta wurin babu wanda ya sake zama a cikinsu bayansu sai 'yan kaɗan cikin masu wucewa kuma mun kasance mu ne masu gado waɗanda muke gadon samai da ƙasai da abin da ke su